Ezra Sura ɗaya Cyrus ya taimaki Yahudawa su koma gida A shekara ta farko ta mulkin sarkin Farisa, wato, Sarki Cyrus, domin a cika maganar Ubangiji da aka yi ta bakin Irmiya, sai Ubangiji ya taɓa zuciyar Cyrus sarkin Farisa, ya yi shela a duka faɗin ƙasarsa ya kuma rubuta cewa, Ga abin da Cyrus sarkin Farisa yake shela. Ubangiji Allah na sama ya ba ni iko in yi mulkin duniya duka, ya kuma zaɓe ni in gina masa haikali a Urushalima cikin Yahuda, duk wanda yake nasa a cikinku, bari Allahnsa ya kasance tare da shi, bari ya tafi Urushalima cikin Yahuda ya gina haikalin Ubangiji, Allah na Isra'ila, Allah wanda yake a Urushalima, duk inda akwai mutumin Yahuda da ya rage. Sai mutanen da suke zama kusa da shi su taimake shi da azurfa, da zinariya, da kaya, da kuma dabbobi, tare da kyautai na yardar rai saboda gidan Allah wanda yake a Urushalima. Sai shugabannin zuriyar Yahuda da na Benyamin, da firistoci, da Lawiyawa, duk wanda Allah ya taɓa zuciyarsa, suka shirya don su je su gina haikalin Ubangiji a Urushalima. Dukan maƙwabtansu kuwa suka taimake su da gudummawa na kayan azurfa da na zinariya, da kaya da dabbobi, da kuma kyautai masu daraja bisa bayarwar yardar rai da suka yi. Sai Sarki Sairus ya fitar da kayan da suke na haikalin Ubangiji waɗanda Nebukadnezzar ya kwashe daga Urushalima ya sa a haikalin Allahnsa. Sairus sarkin Farisa ya sa mudredat ma'aji ya ƙirga su a gaban shashbazar. ɗan sarkin Yahuda Ga lissafin kayan, manyan kwanonin zinariya guda talatin, manyan kwanonin azurfa guda dubu, wuƙaƙe guda ashirin da tara, waɗansu kwanonin zinariya guda talatin, waɗansu kwanonin azurfa guda ɗari huɗu da goma, da waɗansu kayayyaki guda dubu, dukan kayayyakin zinariya da na azurfa sun kai dubu biyar da ɗari huɗu. Sheshbazzar ya kawo kayayyakin nan duka tare da shi lokacin da kamammun suka hauro daga Babilon zuwa Urushalima. Ezra Sura biyu Waɗanda suka dawo daga bauta Ga lissafin waɗanda suka dawo daga bauta a Babilon, waɗanda Nebukadnezzar sarkin Babilon ya kwasa zuwa bauta a ƙasar Babilon, sun dawo Urushalima da Yahuda. kowa ya koma garinsu, sun komo tare da Zerubbabel, da Yoshuwa, da Nehemiya, da Sarahiya, da Re'iliya, da Mordekai, da Bilshan, da Misfar, da Bigwai, da Rehum, da Ba'ana. Gajerin mazan mutanen Isra'ila, zuriyar Farosh mutum. ta Shefatiya ɗari uku da saba'in da biyu, ta Ara ɗari bakwai da saba'in da biyar, ta Fahat mawab ta wurin Yeshuwa da yawab dubu biyu da dari takwas da goma sha biyu, ta Elam, dubu ɗaya da dari biyu da hamsin da hudu, ta Zattu, ɗari tara da arba'in da biyar. ta Zakkai ɗari bakwai da sittin, ta Bani ɗari shida da arba'in da biyu, ta Bebai ɗari shida da ashirin da uku, ta Azgad dubu ɗaya da ɗari biyu da ashirin da biyu, ta Adonikam ɗari shida da sittin da shida, ta Bugwai dubu biyu da hamsin da shida, ta Adin ɗari huɗu da hamsin da hudu ta Atar ta wurin Hezekiya casa'in da takwas, ta Bezai ɗari uku da ashirin da uku, ta Yora ɗari da goma sha biyu, ta Hashum ɗari biyu da ashirin da uku, ta Gibar casa'in da biyar, mutanen Betlehem ɗari da ashirin da uku, na Natofa hamsin da shida, na Anatot ɗari da ashirin da takwas, na Azmawet arba'in da biyu, na Kiriyat Yeyarim da Kefira Bayarot ɗari bakwai da arba'in da uku, na Rama da Geba ɗari shida da ashirin da ɗaya, na Mikmash ɗari da ashirin da biyu, na Betel da Ai ɗari biyu da ashirin da uku, na Nebo hamsin da biyu, na Magbish ɗari da hamsin da shida. na ɗayan Elam ɗin dubu ɗaya da ɗari biyu da hamsin da hudu, na Harim ɗari uku da ashirin, na Lod da Hadid da Ono ɗari bakwai da ashirin da biyar, na Yariko ɗari uku da arba'in da biyar, na Sina'a dubu uku da ɗari shida da talatin, firistoci, zuriyar Yedahiya ta wurin iyalin Yeshuwa. dari tara da saba'in da uku, ta immar dubu ɗaya da hamsin da biyu, ta Fashhur dubu ɗaya da ɗari biyu da arba'in da bakwai, ta Harim dubu ɗaya da goma sha bakwai. Lawiyawa lawuyawa na zuriyar Yeshuwa da Kadmiyel ta wurin Hodawiya mutum saba'in da hudu, mawaƙa zuriyar Asaf mutum ɗari da ashirin da takwas Masu tsaron haikali, zuriyar Shalum, Atar, Talmon, Akub, Hatita da Shobai mutum ɗari da talatin da tara. Ma'aikatan haikali, zuriyar Ziha, Hasufa, Tabbowat, Keros, Siyaha, Fadon, Labena, Hagaba, Akub, hagab Shamlai, Hanan, Gidal, Gahar, Reyahiya, Rezin, Nekoda, Gazam, Uzza, Fasehiya, Besai, Asna, Meyunawa, Nefusiyawa, Bakbuk, Hakuffa, Harhur, Bazlut, Mehida, Harsha, Barkos, Sisera, Tema, Naziya da Hatifa, zuriyar bayin Solomon, zuriyar Sotai, Hassoferet, Feruda, Ya'ala, Darkon, Gidal, Shefatiya, Hatil, Fokeret hazibayim da Ammi, dukan zuriyar ma'aikatan haikali da kuma bayin Solomon ɗari uku da casa'in da biyu. Waɗannan mutane ne suka zo daga garuruwan Talmela, Talharsha, Kerub, Adan da Immar, amma ba su iya nuna ainihin tushensu daga Isra'ila ba, ’yan zuriyar Delahiya, Tobiya da Nekoda ɗari shida da hamsin da biyu. Daga cikin firistoci kuma, zuriyar Hobahiya, Hakoz da Barzilai wanda ya auri diyar Barzilai, mutumin Gileyad da ake kuma kira da wannan suna, waɗannan sun nemi sunayen iyalansu a cikin littafin da ake rubuta sunayen, amma ba su ga sunayensu ba, saboda haka sai aka hana su zama firistoci, domin an ɗauka su marasa tsabta ne. gwamna ya umarce su cewa kada su ci wani abinci mai tsarki sai firist ya yi shawara ta wurin Urim da Tumim tukunna. Yawan jama'ar duka ya kai mutum dubu arba'in da biyu da ɗari uku da sittin, ban da bayinsu maza da mata dubu bakwai da ɗari uku da talatin da bakwai, suna kuma da mawaƙa maza da mata ɗari biyu, suna da dawakai guda alfadarai raƙuma ɗari hudu da talatin da biyar da jakuna dubu shida da ɗari bakwai da ashirin. Sa'ad da suka isa haikalin Ubangiji a Urushalima, sai waɗansu shugabannin iyalai suka yi bayarwar yardar rai ta gudummawarsu domin sake gina gidan Allah a wurin da yake, bisa ga ƙarfinsu suka bayar da darik dubu sittin da ɗaya na zinariya, da maina dubu biyar na azurfa, da rigunan firistoci guda ɗari, firistoci da lawuyawa, da mawaƙa da masu tsaron ƙofofi da masu aiki a haikali, tare da waɗansu mutane da dukan sauran Isra'ilawa suka zauna a garuruwansu. Ezra Sura uku Sake gina bagadi Da tsayawar watan bakwai, sai Isra'ilawa waɗanda suka koma garuruwansu suka taru da nufi ɗaya a Urushalima, sai Yoshuwa ɗan Yozadak da sauran firistoci, da Zerubabel ɗan Sheyaltiyel da abokan aikinsa suka fara gina bagadan Allah na Isra'ila don miƙa hadaya ta ƙonawa bisa ga abin da yake a rubuce a Dokar Musa mutumin Allah, duk da tsoron da suke ji. na mutanen da suke kewaye da su, sun gina bagaden a wurinsa, suka kuma miƙa hadaya ta ƙonawa a kan bagaden ga Ubangiji safe da yamma, bisa ga abin da yake a rubuce kuma, suka yi biki bikin tabanakul, suka miƙa hadayu kowace rana gwargwadon yawan hadayun da ake bukata. Bayan wannan, suka miƙa hadayu na ƙonawa yadda aka saba. Suka miƙa hadayu na Sabon Wata, da hadayu na bukukkuwan Ubangiji, da kuma hadayun da aka bayar da yardar rai ga Ubangiji, a ranar farko ta watan bakwai sai suka fara miƙa hadaya ta ƙonawa ga Ubangiji, ko da yake ba a riga an aza harsashin ginin haikalin Ubangiji ba. Sake gina haikali Sai suka ba wa magina da kafintoci kuɗi, suka ba wa mutanen Sidon da na taya abinci da abin sha, da mai don su kawo itatuwan al'ul a Yaffa daga Lebanon ta teku, yadda Sairus sarkin Farisa ya ba da umarni. A wata na biyu na shekara ta biyu, bayan sun komo gidan Allah a Urushalima, sai Zerubabel ɗan Sheyaltiyal, Yoshuwa ɗan Yahuzadak da sauran ’yan'uwansa, firistoci da lawuyawa da duk waɗanda suka komo Urushalima daga bauta Suka fara aiki, aka zaɓi Lawiyawa daga masu shekaru ashirin da haihuwa zuwa waɗanda suka wuce haka don su dubi aikin ginin gidan Ubangiji, Yeshuwa da ’ya'yansa maza, da 'yan uwansa da Kadmiyel, da ’ya'yan Yahuda, ’yan zuriyar Hodawiya, da ’ya'yan Henadad, da ’ya'yansu. da ’yan'uwansu, dukansu Lawiyawa ne, suka haɗa kai cikin dubban masu aikin gidan Allah, da masu ginin suka aza sashin ginin haikalin Ubangiji, sai firistoci suka sa kayansu na firistoci, suka riƙe ƙahonin busa, Lawiyawa, ’ya'yan Asaf kuwa suka riƙe ƙuge, suka yi shiri domin su rera yabo ga Ubangiji kamar yadda Dawuda sarkin Isra'ila ya ba da umarni, suka rera waƙar yabo da godiya ga Ubangiji suna cewa, Shi nagari ne, ƙaunarsa kuwa ga Isra'ila har abada ce, dukan jama'a kuwa suka yabi Ubangiji da murya mai ƙarfi, domin an aza harsashin ginin gidan Ubangiji, amma tsofaffin firistoci da lawuyawa da shugabannin iyalai da yawa waɗanda da suka ga yadda haikali na farko yake, suka fashe da kuka mai ƙarfi sa'ad da suka ga an aza harsashin ginin wannan haikali, yayinda waɗansu kuma suka yi ihu da farin ciki, ba wani zai iya rabe tsakanin ihun farin ciki da na kuka, domin mutanen sun tā da murya sosai har aka ji su daga nesa. Ezra Sura hudu Hamayya da sake ginin Sa'ad da abokan gāban Yahuda da na Benyamin suka ji cewa waɗanda suka dawo daga bauta suna gina haikalin Ubangiji, Allah na Isra'ila, sai suka zo wurin Zerubabel da kuma wurin shugabannin iyalai suka ce, Bari mu taimake ku ginin, domin mu ma muna addu'a ga Allahnku yadda kuke yi, muna miƙa masa hadaya tun lokacin Esar hadon sarkin Assuriya wanda ya kawo mu nan, amma Zerubbabel, Yeshuwa da sauran shugabannin iyalai na Isra'ila suka amsa suka ce, Ba za ku sa hannun cikin gina wa Allah mu haikali ba, mu kaɗai za mu gina wa Ubangiji, Allah na Isra'ila, gini kamar yadda Sarki Cyrus, sarkin Farisa ya umarce mu, sai mutanen da suke zama a wurin suka fara yin ƙoƙari su sa mutanen Yahuda su karaya, suka sa su jin tsoron ci gaba da ginin, suka yi hayar mashawarta don su ga cewa sun ɓata ƙoƙarinsu dukan kwanakin mulkin Cyrus sarkin Farisa har zuwa kwanakin mulkin Darius sarkin Farisa, hamayya na baya a ƙarƙashin Zezas da Artazezas A farkon mulkin Zezas, sai abokan gaba suka kawo ƙarar mutanen Yahuda da na Urushalima A zamanin Artazezas sarkin Farisa kuma sai Bishlam da Mitredat da Tebiyel da sauran abokansu suka rubuta wasiƙa zuwa ga Artazezas, aka rubuta wasiƙar da harufan Aramaik aka kuma fassara a yaren Aramaik. Rehum, shugaban rundunar soja, Shimshai marubuci suka rubuta wasiƙar a kan Urushalima zuwa ga arkitezas suka ce, Rehum shugaban sojoji, da Shimshai marubuci da sauran abokansu, wato, alƙalai da masu riƙe da muƙamai daga Farisa, Uruk da Babilon, mutanen Elam da na Shusha. da sauran mutane waɗanda mai girma Osnafar ya kwaso, ya zaunar da su cikin birnin Samariya da sauran wurare na kewayen Kogin yufretis Ga abin da suka rubuta, Zuwa ga Sarki Artazezas, daga bayinka mutanen kewayen Kogin yufretis ya kamata sarki ya san cewa yahuda da suka hauro wurinmu daga wurinka sun je Urushalima suna sake gina wannan mugun birnin mai tawaye, suna sake gyaran katangar suna kuma gyara harsashin katangar. Ya kamata fa, sarki ya san cewa in aka sake gina wannan birni, duk da katangar birnin, mutanen birnin ba za su dinga biyan haraji da kuɗin shiga da na fitar da kaya ba, wannan zai sa aljihun masarauta ya bushe, tun da yake muna ƙarƙashin fada, bai kyautu mu bari a rena sarki ba, saboda haka muke sanar da sarki, domin a bincika a littattafan tarihin kakanninka, za ka ga cewa wannan birni mai tawaye ne, tun daga zamanin da wannan birni yana ba sarakuna da yankuna damuwa, wannan ne ya sa aka ragargazar da birnin. Muna sanar da sarki cewa. in har aka sāke gina wannan birni da katangarsa, zai zama ka rasa kome a gefen kewayen kogin yufretis ke nan, sarki ya aika da wannan amsa, zuwa ga Rehum shugaban sojoji, Shimshai marubuci da kuma sauran abokansu waɗanda suke zama a Samariya da kuma sauran wurare a kewayen kogin yufretis Gaisuwa An karanta an kuma fassara mini wasiƙar da kuka aika, na ba da umarni aka kuma yi bincike, aka tarar cewa wannan birni ya daɗe yana yi wa sarakuna tawaye, an yi tashin hankali a birnin, Urushalima ta yi sarakuna masu iko sosai, waɗanda suka yi mulkin kewayen kogin Yuferites gaba ɗaya, an kuma biya musu haraji da kuɗin shiga da na fita na kaya, saboda haka sai ku ba da umarni yanzu cewa mutanen su daina wannan aiki sai lokacin da na ba da umarni, ku tabbata kun ɗauki wannan da mahimmanci, don me za a bari wannan abu ya zama abin damuwa ga sarauta? Da gama karanta wasiƙar sarki, Artazazes warrehum da Shimshai marubuci da abokansu sai suka yi sauri suka je wurin Yahudawa a Urushalima, suka hana su aikin ƙarfi da yaji, saboda haka aikin a gidan Allah a Urushalima ya tsaya cik sai a shekara ta biyu ta mulkin Dariyus sarkin Farisa. Ezra Sura biyar Wasiƙar tattanai zuwa ga Dariyus Sai annabi Hagai da annabi Zakariya, zuriyar Iddo, suka yi wa Yahudawa a Yahuda da Urushalima annabci a cikin sunan Allah na Isra'ila, wanda yake da mulki a kansu. Sa'an nan Zerubbabel ɗan Sheyaltiyel da Yeshuwa ɗan Yahozadak suka yi shiri suka kama aikin sake gina gidan Allah a Urushalima, annabawan Allah kuwa suna tare da su, suna taimakonsu. A wannan lokaci, tattanai gwamnan kewayen kogin Yuferites, da Shetar, Bozanai da abokansu suka je wurinsu suka tambaye su cewa, Wa ya ba ku iko ku sāke gina wannan haikali har ku gyara katangar, suka kuma tambaye su, Ina sunayen waɗanda suke wannan gini? Amma Allah yana tsaron dattawan Yahudawa, saboda haka ba a hana su aikin ba har sai rahoto ya kai wurin Darius aka kuma sami amsar. sa a rubuce tukuna, ga wasiƙar da tatinai gwamnan Kewayen Kogin Yuferites da Shetar Bozenai da abokansu masu riƙe da mukamai a Kewayen Kogin Yuferites suka aika wa Sarki Darius ga rahoton da suka aika masa, zuwa ga Sarki Darius, gaisuwa da fatan alheri. Ya kamata sarki ya sani cewa mun je yankin Yahuda zuwa gidan Allah mai girma, muka ga mutanen suna ginin haikali da manyan duwatsu, suna sa katakai a bango, ana aikin da ƙwazo, aikin kuma yana cin gaba sosai, suna kuma lura da shi. Mun tambayi dattawan muka ce musu, Wa ya ba ku iko ku sake gina wannan haikali, ku kuma sake gyara katangarsa? Muka kuma tambaye su sunayensu don mu rubuta mu sanar da kai waɗanda suke shugabanninsu, wannan ita ce amsar da suka ba mu, mu bayin Allah na sama da ƙasa ne, muna sake gina haikalin da aka gina tun shekaru da yawa da suka wuce, da wani babban sarkin Isra'ila ya gina ya kuma gama, amma domin kakanninmu sun ɓata wa Allah na sama rai, sai ya bari suka fāɗa cikin hannun Nebukadnezzar mutumin Kaldiya sarkin Babilon, wanda ya rushe wannan haikali ya kuma kwashe mutane zuwa Babilon. Duk da haka, a shekara ta farko ta mulkin Sairus sarkin Babilon, Sarki Sairus ya ba da umarni cewa a sake gina wannan gidan Allah, ya kuma kwashe kwanonin zinariya da azurfa na gidan Allah daga haikalin Babilon, waɗanda Nebuchadnezzar ya kwasa daga haikali a Urushalima. Sa'an nan Sarki Sairus ya ba wani mutum mai suna Sheshbazzar umarni, wanda ya sa ya zama gwamna, ya ce masa, Ka kwashe kayan nan ka je ka zuba su a cikin haikalin Allah a Urushalima, ka kuma sake gina gidan Allah a wurin da yake a da. Saboda haka, Sheshbazzar ya so ya aza harsashin gina gidan Allah a Urushalima. Tun daga wancan lokacin har zuwa yau ana kan gina shi amma ba a gama ba, yanzu in sarki yana so, bari a duba cikin littattafan tarihi na sarakuna na Babilon a gani ko lalle Sarki Sairus ya ba da umarni a sake gina gidan Allah a Urushalima, bari sarki ya aiko mana da abin da ya gani game da wannan abu. Ezra Sura shida Umarnin Darius. Sarki Darius kuwa ya ba da umarni a bincika a duba cikin littattafan tarihin da suke a ajiye a wurin ajiyarsu a Babilon, sai aka sami takarda a Ekbatana a yankin Mediya, ga kuma abin da yake a rubuce a ciki, abin tunawa. A shekara ta farko ta mulkin Sarki Sairus, sarki ya ba da umarni. game da haikalin Allah a Urushalima ya ce, Bari a sake gina haikalin ya zama wurin miƙa hadayu, a kuma aza harsashin ginin haikalin, tsayinsa zai zama ƙafa tasa'in, faɗinsa kuma kamu tasa'in, za a jera manyan duwatsu jeri uku da jeri ɗaya na katako, daga asusun sarki kuma za a biya kuɗin aikin, kwanonin zinariya da na azurfan gidan Allah waɗanda Nebukadnezzar ya kwashe daga haikali a Urushalima ya kawo Babilon a mayar da su wurinsu a haikalin a Urushalima, a sa su cikin gidan Allah. Saboda haka Tattenai, gwamnan kewayen Kogin Yuferites da Shetar Bozunai da ku masu makami na yankin, ku bar wurin, kada ku hana wannan aiki na haikalin Allah Bari gwamnan Yahudawa da dattawan Yahudawa su sāke gina wannan gidan Allah a wurin da yake a dā, na kuma ba da umarni game da abin da za ku yi wa dattawan Yahudawa cikin aikin ginin wannan gidan Allah, daga asusun sarki a kuɗin da yake shigowa kewayen Kogin Yuferites, za a biya mutanen nan duka, domin kada aikin ya tsaya, a tanada musu duk abin da suke bukata. a ba su ’yan bijimai da raguna da ’yan tumaki domin miƙa hadaya ta ƙonawa ga Allah na sama, haka kuma dole a tanada wa firistoci alkama da gishiri, da ruwan inibi da mai kullum ba fasawa, yadda firistoci suke yi a Urushalima, domin su miƙa hadayu masu daɗi ga Allah na sama, su kuma yi addu'a domin lafiyar sarki da ’ya'yansa. Na kuma yi umarni cewa duk wanda ya karya wannan doka sai a fitar da itace daga cikin gidansa, a feƙe kan itacen, a tsire mutumin, sa'an nan a mai da gidansa juji, bari Allah ya sa sunansa ya kasance ya hamɓara da duka wani sarki ko mutanen da za su sa hannu don a sake wannan doka, ko kuma don su rushe haikalin nan a Urushalima. Ni Darius na ba da wannan umarni, bari a biyayya babu wasa. gamawa da kuma keɓewar haikali Saboda umarnin da Sarki Darius ya aika, sai Tattenai gwamnan Kewayen Kogin Yuferites da Shotar Bozenai da abokansu suka yi biyayya da umarnin babu wasa, dattawan Yahuda kuwa suka ci gaba da ginin suna yin nasara ta wurin wa'azin Hagai annabi da Zakariya ɗan Iddo, suka kuma gama ginin haikalin bisa ga umarnin Allah na Isra'ila da kuma umarnin Sairus da Artazerzes sarakunan Farisa, an gama ginin haikalin a rana ta uku na watan Adar a shekara ta shida ta mulkin Sarki Darius. Sai mutanen Isra'ila, firistoci, Lawiyawa da kuma sauran waɗanda suka dawo daga bauta suka yi bikin keɓe gidan Allah, cike da farin ciki, suka miƙa bijimai guda ɗari da raguna ɗari biyu, da ’yan raguna ɗari huɗu, suka kuma miƙa hadayu don zunubi saboda dukan Isra'ila, suka kuma miƙa bunsurai guda goma sha biyu don hadaya ta zunubi, kowane bunsuru ɗaya don kowace ƙabila ta Isra'ila, suka kuma naɗa firistoci a gundumominsu da kuma lawuyawa a ƙungiyoyinsu don hidimar Allah a Urushalima, bisa ga abin da aka rubuta a littafin Musa. Bikin Ƙetarewa. A rana ta goma sha huɗu ga watan farko, sai waɗanda suka dawo daga bauta suka yi Bikin Ƙetarewa, firistoci da lawuyawa suka tsarkake kansu, suka zama da tsabta, Lawuyawa suka yanka ragon Bikin Ƙetarewa domin dukan waɗanda suka dawo daga bauta, da kuma domin uwansu firistoci, da kuma domin kansu, sai Isra'ilawa waɗanda suka dawo daga bauta suka ci tare da duk waɗanda suka keɓe kansu daga halin ƙazanta na al'ummai maƙwabtansu don su nemi Ubangiji, Allah na Isra'ila, suka yi kwana bakwai suna bikin burodi marar yisti, suna cike da farin ciki, gama Ubangiji ya cika su da farin ciki don ya sa sarkin Assuriya ya canja tunaninsa ya taimake su cikin aikin gidan Allah, Allah na Isra'ila. Ezra Sura bakwai Ezra ya zo Urushalima Bayan waɗannan abubuwa a zamanin Artazerxes sarkin Farisa, sai Ezra ɗan Sarahiya, ɗan Azariya, ɗan Hilkiya, ɗan shalum ɗan Zadok, ɗan Ahitub, ɗan Amariya, ɗan Azariya, ɗan Merahiyot, ɗan Zarahiya, ɗan Uzzi, ɗan Bukki, ɗan Abishuwa, ɗan Finehas. ɗan Eleyazar, ɗan Haruna babban firist, shi Ezra ɗin ya zo daga Babilon, shi malami ne, ya kuma san dokar Musa sosai, wadda Ubangiji Allah na Isra'ila ya bayar, sarki ya ba shi duk abin da ya roƙa, gama Ubangiji Allahnsa yana tare da shi. Waɗansu Isra'ilawa, haɗe da firistoci, da lawuyawa da mawaƙa, da masu tsaron ƙofofi, da masu aiki a haikali su ma suka zo Urushalima a shekara ta bakwai a zamanin mulkin sarki Artazazes. Ezra ya iso Urushalima a wata na biyar na shekara ta bakwai na kama mulkin sarkin, ya fara tafiyarsa daga Babilon a rana ta farko ga watan farko, ya kuma iso Urushalima a rana ta farko ga watan biyar, gama alherin Allahnsa yana tare da shi. gama Ezra ya miƙa kansa ga bincike da kuma kiyaye dokar Ubangiji, da kuma koya wa Isra'ilawa dokoki da kuma umarnan Ubangiji. Wasiƙar Sarki Artazazes zuwa ga Ezra Ga wasiƙar da Sarki Artazazes ya ba Ezra wanda yake firist da kuma malami, mutumin da yake cike da sani game da dokoki da kuma umarnan Ubangiji wa Isra'ila, Artazazes sarkin sarakuna. Zuwa ga Ezra firist, malamin dokar Allah na sama, gaisuwa, yanzu ina ba da umarni cewa duk wani mutumin Isra'ilan da yake cikin mulkina, haɗe da firistoci da lawuyawa da suke so su tafi tare da kai zuwa Urushalima za su iya tafiya. Sarki ne da mashawartansa guda bakwai suka aike ka don ka je ka ga halin da Yahuda da Urushalima suke ciki game da dokokin Allahnka, waɗanda suke a hannunka, za ka kuma tafi da zinariya da azurfa waɗanda sarki da mashawartansa suka ba da kyautar yardar rai ga Allah na Isra'ila, wanda haikalinsa ke a Urushalima, haɗe da duk zinariya da azurfan da za ka iya samu a Babilon, da kuma duk bayarwar yardar rai daga mutane da firistoci, domin haikalin Allahnsu da yake a Urushalima, ka tabbata ka yi amfani da kuɗin nan don ka sayi bijimai da raguna, da ’yan raguna, da hadayu na gari da na sha, ka kuma miƙa su a kan bagade na haikalin Allahnka a Urushalima. Sa'an nan, kai da ’yan'uwanka Yahudawa, ku yi abin da kuka ga ya fi kyau da sauran zinariya da azurfa ɗin bisa ga nufin Allah, ka kai wa Allah na Urushalima duk kayan da aka ba ka amanarsu don yin sujada a haikalin Allahnka, duk kuma wani abin da ake bukata domin haikalin Allahnka daga ɗakunan ajiyan sarki, za ka fitar da kuɗin. Yanzu Fani, Sarki Artazazas, ina ba da umarni ga kowane ma'aji na kewayen kogin Yuferites su tanada duk abin da Ezra firist, wanda kuma yake malamin dokar Allah na sama zai bukaci, har zuwa talenti ɗari na azurfa, da mudu ɗari na alkama, da garwa ɗari na ruwan inibi da garwa ɗari na man zaitun, da kuma gishiri ba iyaka, a yi duk abin da Allah na sama ya ce don haikalin Allah na sama, sai a yi shi da himma, mai zai sa a jawo wa sarki da ’ya'yansa fushin Allah? Kun kuma san cewa ba ku da ikon sa firistoci da Lawiyawa, da mawaƙa, da masu tsaron ƙofofin haikali, da masu aiki a gidan Allah, ko waɗansu masu aiki a haikali su biya haraji ko kuɗin shiga, kai kuma Ezra, bisa ga hikimar da Allah ya baka, sai ka zaɓi mahukunta da alƙalai waɗanda za su zama masu yanke hukunci ga dukan mutanen kewayen kogin Yuferites, duk waɗanda suka san dokokin Allahnka, ka kuma koya wa duk waɗanda ba su san dokokin ba, ba shakka, duk wanda bai yi biyayya da dokokin Allahnka ba da kuma dokokin sarki ba, dole ne a yanke masa hukuncin kisa, ko hukuncin kora, ko hukuncin raba shi da mallakarsa, ko kuma hukuncin kulle shi a kurkuku. Yabo ya tabbata ga Ubangiji Allah na kakanninmu, ya taɓa zuciya sarki don ya kawo ɗaukaka ga haikalin Allah a Urushalima. ta wannan hanya, wanda kuma ya sa na sami tagomashi a gaban sarki da mashawartansa da kuma duk manyan masu muƙami nasa, gama Ubangiji Allahna yana tare da ni, sai na sami ƙarfin hali na tattara shugabannin mutane daga Isra'ila don mu tafi tare. Ezra Sura takwas Jerin shugabannin iyalan da suka dawo tare da Ezra. Waɗannan su ne shugabannin iyalai da kuma waɗanda suka dawo tare da ni daga Babilon a zamanin mulkin Sarki Artazazes, daga zuriyar Finehas, Geshom ne shugaba, daga zuriyar Itamar, Daniel ne shugaba, daga zuriyar Dauda, Hatush, ɗan zuriyar Shekaniya ne shugaba, daga zuriyar Farosh, Zakariya ne shugaba, tare da shi akwai mutum ɗari da hamsin, daga Fahat Mowab, eliyehohinai ɗan Zerahiya ne shugaba, tare da shi akwai mutum ɗari biyu, daga zuriyar Zattu, Shekaniya ɗan Yahaziyel ne shugaba, tare da shi akwai mutum ɗari uku, daga zuriyar Adin, Ebed ɗan Yonatan ne shugaba, tare da shi akwai mutum hamsin. Daga zuriyar Elam, Yeshahiya ɗan Ataliya ne shugaba, tare da shi akwai mutum saba'in Daga zuriyar Shefatiya, Zebadiya ɗan Mika’ilu ne shugaba, tare da shi akwai mutum tamanin Daga iyalin Yowab, Obadiya ɗan Yehiyel ne shugaba, tare da shi akwai mutum ɗari biyu da sha takwas Daga Bani, Shelomit ɗan Yosifiya. ne shugaba, tare da shi akwai mutum ɗari da sittin, daga Bebai, Zakariya ɗan Bebai ne shugaba, tare da shi akwai mutum ashirin da takwas, daga iyalin Asgad, Yohanan ɗan Hakkatan ne shugaba, tare da shi akwai mutum ɗari da goma, zuriya ta Adonikam ne suka zo daga ƙarshe, sunayensu kuwa su ne Elifelet, Yehiyel da Shemahiya, tare da su akwai mutum sittin, daga zuriyar bugwai, utai, da zakur ne shugabanni, tare da su akwai mutum saba'in, dawowa Urushalima, na kuma tattara su a bakin rafi wanda yake gangarawa zuwa a hawa, muka kafa sansani a can kwana uku, da na bincika cikin mutane da firistoci, sai babu lawuyawa. saboda haka sai na aika a kira Eliyazar, da Ariyel, da Shemahiya, da Elnatan, da Yerib, da Natan, da Zakariya, da Meshalom, waɗanda su ne shugabanni, na kuma sa a kira Yohiyarib da Elnatan, waɗanda masana ne, na sa su je wurin Iddo, wanda yake shugaba a Kisifiya, aka gaya musu abin da za su gaya wa Iddo da ’yan'uwansa masu aiki a haikali a Kisifiya, don su aiko mana waɗanda za su yi mana hidima a haikalin Allahnmu. Da yake Allah yana tare da mu, sai suka aiko mana da Sherebiya, wanda ya iya aiki, shi daga zuriyar Mali ɗan Lawi ne, ɗan Isra'ila, sai ya zo tare da ’ya'yansa da kuma ’yan'uwansa, dukansu dai mutum sha takwas ne. suka kuma aika da Hashabiya tare da Yeshabiya daga zuriyar Merari, da ’yan'uwansu da kuma ’ya'yansu, su kuma mutum ashirin ne, sun kuma kawo masu aiki a haikali mutum ɗari biyu da ashirin, ƙungiyar da Dauda da abokan aikinsa suka keɓe don su taimaki Lawiyawa aiki, duk aka rubuta waɗannan da sunayensu. A can a bakin rafin Ahawa na sa mu yi azumi domin mu ƙasƙantar da kanmu a gaban Allah mu kuma roƙe shi ya kiyaye mana hanya, da mu, da ’ya'yanmu, da kayanmu duka. Na ji kunya in roƙi sarki ya haɗa mu da sojoji, da masu dawakai don su yi mana rakiya, su kare mu daga magabta a kan hanya, gama mun ce wa sarki, Alherin Allah yana tare da duk wanda yake dogara gare shi, amma kuma fushinsa yana kan duk wanda ya juya masa baya, saboda haka sai muka yi azumi, muka kai roƙonmu a wurin Allah, ya kuwa amsa mana. Sai na keɓe manyan firistoci guda goma sha biyu, tare da Sharebiya, Hashabiya da kuma ’yan'uwansu guda goma, na auna musu zinariya da azurfa da kwanoni waɗanda sarki da mashawartansa da sauran abokan aikinsa da Isra'ilawan da suke can suka bayar domin haikalin Allahnmu, na auna masa talenti ɗari shida da hamsin na azurfa, talenti ɗari na kwanonin azurfa, talenti ɗari na zinariya, kwanonin zinariya guda ashirin da darajarsu ya kai darik dubu ɗaya, da kwanoni biyu na gogaggen tagulla wanda yake darajarsa daidai da zinariya, na ce masa, Ku da kayan nan tsarkaka ne ga Ubangiji, azurfa da zinariya ɗin bayarwa ce ta yardar rai ga Ubangiji, Allah na kakanninku, ku lura da su da kyau har sai kun isa Urushalima, ku auna su a shirayin haikalin Ubangiji a Urushalima a gaban manyan firistoci da lawuyawa da shugabannin iyalai na Isra'ila. Sa'an nan sai firistoci da Lawiyawa suka karɓi azurfa da zinariya da kuma tsarkakan kwanonin da aka auna don a kai haikalin Allahnmu a Urushalima. A rana ta goma sha biyu ga watan farko muka tashi daga bakin rafin a Hawa don mu tafi Urushalima, alherin Allahnmu yana tare da mu, ya kuma kare mu daga magabta da ’yan fashi, muka iso Urushalima inda muka huta kwana uku, a rana ta huɗu muka tafi haikalin Allah, muka auna azurfa da zinariya da tsarkakan kwanonin, muka ba maremot ɗan Uriya firist, da Eliyazar ɗan Finehas yana tare da shi, da kuma lawuya wannan wato, Yozabad ɗan Yeshuwa da Nawodiya ɗan Binnuyi. Aka yi lissafi, aka auna kome, aka tarar yana nan daidai. aka kuma rubuta yawan nauyin a lokacin. Sa'an nan sai waɗanda suka dawo daga bauta suka miƙa hadaya ta ƙonawa ga Allah na Isra'ila, wato, bijimai guda goma sha biyu don Isra'ilawa duka, raguna casa'in da shida, ’yan raguna saba'in da bakwai, bunsurai kuma guda goma sha biyu, aka miƙa su hadaya don zunubi, wannan duka hadaya ta ƙonawa ce ga Ubangiji. suka kuma kai saƙon sarki zuwa ga wakilansa da kuma gwamnoni na Kewayen Kogin Yuferites, waɗanda suka taimaki mutane da kuma gidan Allah. Ezra Sura tara Addu'ar Ezra game da auratayya Bayan an yi waɗannan abubuwa duka, sai shugabanni suka zo wurina suka ce, Mutanen Isra'ila har da firistoci da lawuyawa. ba su keɓe kansu daga maƙwabtansu ba, ba su kuma keɓe kansu daga irin rayuwar ƙazantar mutanen ƙasar ba, wato, rayuwar irin ta Kan'aniyawa, da Hittiyawa, da Firiziyawa, da Yabusiyawa, da Amanawa, da Mowabawa, da Masarawa, da Amoriyawa, sun auro wa kansu da ’ya'yansu ’yan mata mutanen nan, ta haka aka kwaɓa zuriyar da aka tsarkake da ta mutanen nan. da suke tare da su, shugabanni da manyan ma'aikata su ne a gaba gaba a aikata wannan abin kunya. Sa'ad da na ji wannan, sai na yaga rigata da alkyabbata, na tsintsinke gashin kaina da na gemuna, na zauna, na rasa abin da yake mini daɗi, sai duk waɗanda suke tsoron maganar Allah na Isra'ila suka kewaye ni don su ji wannan rashin imani wanda waɗanda suka dawo bauta suke yi, na kuwa zauna a can a rikice har lokacin miƙa hadaya na yamma. Sa'an nan a lokacin miƙa hadaya na yamma, na tashi da ɓacin rai, da yagaggun kayana, na durƙusa, na miƙa hannuwana sama ga Ubangiji Allahna, na kuma yi addu'a na ce, Ya Allah, ina cike da kunya, ba zan iya ɗaga fuskata gare ka ba, ya Allahna, domin zunubanmu sun fi mu tsayi, tudunsu har ya kai sama, tun daga zamanin kakanninmu har ya zuwa yanzu, zunubanmu suna da yawa, domin zunubanmu mu da sarakunanmu da firistocinmu, aka kama mu, aka walaƙanta mu, muka zama bayi a hannun sarakuna waɗansu ƙasashe. Amma a yanzu, a wannan ɗan lokaci, Ubangiji Allahnmu ya yi mana jin ƙai. ya bar mana saura, ya kuma ba mu wuri a wurinsa mai tsarki, ya kuma ba mu ganin haske, ya ɗan rage mana nauyin bauta, ko da yake mu bayi ne, Allah mu bai yashe mu cikin ɗaurin talala da muke ciki ba, ya sa sarakunan Farisa suka yi mana kirki, ya ba mu sabuwar dama don mu sake gina haikalin Allahnmu, mu kuma gyara katangar, ya kuma ba mu kariya a Yahuda da Urushalima Amma yanzu, ya Allahnmu, me za mu ce game da wannan, gama mun ƙi bin dokokin da ka bayar ta wurin annabawa lokacin da ka ce, Ƙasar da za ku mallaka, ƙasa ce marar tsarki, mutanenta sun ɓata ta da ƙazamin hali, ƙazamin halinsu ya ɓata ko'ina, saboda haka, kada ku aurar musu da ’yan matanku, kada kuma ku auro wa ’ya'yanku maza ’yan matansu, kada ku yi wata yarjejeniya ta abokantaka da su, idan kun yi biyayya za ku yi ƙarfi ku kuma ci albarkar ƙasar har ku bar wa ’ya'yanku gado na har abada. Abubuwan nan sun faru da mu sakamakon mugayen ayyukanmu ne, amma duk da haka, ya Allahnmu, ba ka ba mu horo bisa ga yawan zunubanmu ba, ka kuma bar mana saura, za mu sake ƙin yin biyayya da umarnanka mu yi auratayya da mutanen nan da suka aikata waɗannan abubuwa banƙyama? Ba za ka yi fushi da mu ka ƙone mu da fushinka har babu ɗan saura ba? Ya Ubangiji Allah na Isra'ila, kai mai adalci ne, yau an bar mu da sauran da ya tsira, ga mu nan a gabanka masu zunubi, gama ba wanda zai iya tsayawa a gabanka. Ezra Sura goma Mutane sun furta zunubansu Yayinda Ezra yake addu'a, yake kuma furta laifi, yana kuka, yana a durƙushe da kansa ƙasa a gaban gidan Allah, sai babban taron jama'ar Isra'ilawa, maza, mata da yara, suka taru a wurinsa, su ma suka yi kuka mai zafi, sai Shekaniya ɗan Yehiyel daga zuriyar Elam ya ce wa Ezra, Mun yi wa Allah rashin aminci ta wurin yin auratayya da maƙwabtanmu, amma duk da haka bai yashe mutanen Isra'ila ba, yanzu bari mu yi alkawari da Allahnmu, mu kori matan da yaransu bisa ga abin da ranka ya daɗe da sauran shugabannin da suke girmama umarnin Allah kuka shawarce mu, bari mu yi haka bisa ga doka. sai ka tashi, gama wannan hakkinka ne, za mu ba ka goyon baya, saboda haka ka yi ƙarfin hali ka aikata shi. Sai Ezra ya tashi, ya sa firistoci da suke shugabanni da lawuyawa da dukan mutanen Isra'ila su rantse cewa za su yi abin da aka ce, sai suka yi rantsuwar. Sa'an nan Ezra ya tashi daga gidan Allah, ya tafi gidan Yehohanan ɗan Eliyashib, a can ma bai ci wani abu ba. bai sha ruwa ba domin ya ci gaba da yin baƙin ciki rashin aminci na waɗanda suka dawo daga bauta, aka yi shela a dukan faɗin Yahuda da Urushalima cewa, Dukan waɗanda suka dawo daga bauta su tattaru a Urushalima, duk wanda bai zo a cikin kwana uku ba, za a washe shi a kuma ware shi daga jama'ar da suka dawo daga bauta, haka shugabanni da dattawa suka zartar. A cikin kwana uku duk mutanen Yahuda da na Benyamin suka taru a Urushalima a ranar ashirin ga watan tara, dukan mutane suka zauna a dandali a gaban gidan Allah cike da ɓacin rai saboda abin da ya faru da kuma ruwan da ake yi, sai Ezra, frist ya miƙe tsaye ya yi musu magana ya ce, Kun yi rashin aminci, kun aure mata baƙi, ta haka kuka ƙara kan zunubin Isra'ila, yanzu sai ku furta zunubanku ga Ubangiji, Allah na kakanninku, ku kuma yi nufinsa, ku raba kanku da mutanen da suke kewaye da ku, ku kuma rabu da bakin mata. Mutanen kuwa suka tā da murya da ƙarfi suka ce, Gaskiya ka faɗa, dole mu yi yadda ka ce, amma akwai mutane da yawa, kuma lokacin damina ne. saboda haka ba za mu iya tsayawa a waje ba, ban da haka ma, aikin nan ba na kwana ɗaya ko biyu ba ne, domin ba ƙaramin laifi muka yi ba, bari shugabanninmu su yi wani abu a madadin mutane duka, sa'an nan sai duk wanda ya san ya auri baƙuwar mace a garuruwanmu sai ya zo nan a lokacin da aka shirya tare da dattawa da alƙalan kowane gari, har sai Allah ya huce fushinsa mai zafi da yake kanmu, Yonatan ɗan Asahiyel da Yazehiya ɗan Tikba su ne kaɗai ba su yarda da wannan shiri ba, sai Mashalum da shabbatai Balawi kuma suka goyi bayansu, sai waɗanda suka dawo daga bauta suka yi yadda aka zartar. Ezra firist ya zaɓi mutane waɗanda su ne shugabannin iyalai, ɗaya daga kowane sashi. aka rubuta sunan kowannensu, a ranar ɗaya ga watan goma kuwa suka zauna don su yi binciken waɗannan abubuwa, a rana ta farko ga watan farko suka gama da bincike duk waɗanda suka auri baƙin mata, masu laifin auratayya da baƙi. A cikin zuriyar firistoci ga waɗanda suka auri mata baƙi, daga zuriyar Yeshuwa ɗan Yozadak, da ’yan'uwansa akwai Maasihiya da Eleyazar, da Yarib, da Gedaliya, su ne suka miƙa hannuwansu suka kuma nuna sun yarda su kori matansu baƙi, kowannensu kuma ya ba da rago daga cikin garkensa don a miƙa hadaya don zunubi. Daga zuriyar Imar akwai Hanani da Zebadiya, daga zuriyar Harim akwai Ma'asehiya, Iliya, Shemahiya, Yehiyel da Uzziya; daga zuriyar Fashhur akwai Eliyohinai, Ma'asehiya, Ishmayel, Netanel, Yozabad da eliyasa cikin Lawuyawa akwai Yozabad, Shimeyi, Kelaya wato, Kelita, Fetahahiya, Yahuda, Eliyazar. daga mawaƙa akwai Eliyashib, daga masu tsaron ƙofofin haikali akwai Shalum, Telam da Uri, ga sunayen sauran mutanen Isra'ila da suke da wannan laifi, daga zuriyar Ferosh akwai Ramiya da Izziya, Malkiya, Miyamin, Eleyazar, Malkiya da Benahiya, daga zuriyar Elam akwai Mattaniya. Zakariya, Yehiyel, Abdi, Yeremot da Iliya; daga iyalin zatu akwai Eliyohenai, Eliyashib, Mataniya, Yeremot da Zabad da Aziza; daga zuriyar Bebai akwai Yehohanan, Hananiya, Zabai da Atlai; daga zuriyar Bani akwai Meshalom, maluk Adahiya, Yeshub, Sheyal da Ramot; daga zuriyar Fahat Mowab akwai Adna, Kelal, Benahiya, Masehiya, Mattaniya, Bezalel, Binnuwi da Manasse; daga zuriyar Harim akwai Eliyazar, Ishiya, Malkiya, Shemahiya, simeon Benyamin, Maluk da. Shemariya; daga zuriyar Hashum, akwai Mattenai da Matatta, Zabad, elfelat Irmai, Manasse da Shimeyi; daga zuriyar Bani, akwai Ma'adai, Amram, Yuwel, Benahiya, Ba'deya, Keluhi, Baniya, Meremot, Eliyashib, Mattaniya, Matanai. da Ya'asu, daga zuriyar Binnuyi akwai Shimeyi, Shelemiya, Natan, Adahiya, Makna'dabai, Shashai, Sharai, Azarel, Shelemiya da Sheramiya, Shalum da Amariya da Yusuf, daga zuriyar Nebo akwai Yehiyel, Mattitiya, Zabad, Zebina. Yaddai, Yowel da Benahiya, dukan waɗannan sun auri baƙin mata, waɗansunsu suna da ’ya'ya.